من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا رقم الله سبحانه وتعالى ليقرأ من كاوى وأيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajali mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ya kamu yau alhamis a muna sha ɗaya daidai ga watan muna sha shida sha bakwai daidai sha bakwai ga watan shida afwan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyar sha shida ga watan uku na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya inda muke karanta na littafi mai albarka hikbatun minar tarih na sheikh ah, Usman ibn Muhammad al-Khamis idan ba a manta ba muna bayani ne akan zargi da ake yi wa sayidina Usman radiyallahu anhu arzahu a inda ake nuna cewa ya nada wato ɗan uwansa na jini mun ɗauko bayanin ɗan uwan nan ɗaya bayan ɗaya kamar mu'awiya da abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh da alwalid ibn uqba da sa'id ibn al da abdullahi ibn amir waɗannan guda biyar su ne ake zargin 'yan uwansa na jini da ya nada a gwamnati abun ya zamanto ƙila wakala to a shi walid walidin nan na biyar walin alwalid bin uku ba ko muyi a kan shi muka tsaya a wancan makon ta inda ake zargin shi ta abubuwa guda biyu wajen karban zakka idan ba ku manta ba yaje je annabi sallallahu ya tura shi karban zakka da mutanen garin suka fito da shugabansu su kare shi shi ya zata za su menene za su kashe shi ya juya ya faɗa manzon Allah daga baya dai ta dalilin shi ayan na ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi Bata fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin na biyu sun masa zargin cewa ya yi sallar alfijir wata rana wa huwa sakranun yana buge da giya yayin da ya yi sallar raka'a hudu sai ya sallame ta asuba sai ya tambayi mamu kuma ya ce azidukum in kara muku ne sai suka ce ai ka daɗe da karawa ma ثم ذهبوا إلى عثمان واشتكوا فجلده عثمان حد الخمر da suka kai kara wajen saidina Usman saidina Usman ya tsayar masa da haddi na shan giya wa qad sabata fi sahihi muslimin anna Usman jaladahu fi hadd al-khamr nawa ne bulala haddin mashayin giya nawa 80 ne to saidina Usman ya an tabbata ya masa bulala din ya masa haddi 80 to ga dai bayanai zargin da ake masa na farko ammal amrul awwal fa huwa al mashhur inda ahli tafsir ko wanda yafi shahara wajen malaman tafsiri anna al walid ibn uqbata huwa alladhi nazalat fihi hadhihi al aya shi a ta dalilin shi ne wannan aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ah, wa in kana Allah ta'ala sammahu fasikan afwan ko walakin la yalzamu an yakuna fasikan don ayan ta sauka a ta dalilin shi ba dole bane ya zama to fasiki don Allah ya ce idan fasiki ya ta muku labari la yalzam don ayan ta sauka a ta dalilin shi ya zama to fasikin domin Allah maɗaukacin sarki shi ya ba da hukunci ne na game gari hukunci ne na game gari yanzu misali idan wani mutum ya aikata wata ta'aka mara kyau mutum idan ya zauna yana bada labarai ce kai dan adam dan adam kai dan adam bai da kyau mutum mutum mutum bai da kyau baya nuna cewa lallai kowa bane bai da kyau din kai dai yi yanke hukunci ne am hukunci ne general gaman me haka amma baya lizintan cewa ya zamanto kowane mutum eh, kowane mutum haka din bai da kyau dan adam bai da kyau inama ata hukman aman li kulli man jaa bi khabari duk wanda ya zo da wani labari wanda zai tada eh, abin nan eh, zai tada hayaniya wa in kana Allah tabaraka ta'ala sammahu fasikan mu dauka ma in ja'akum fasiqun bi naba'in din nan Allah ya kira shi shi wannan sahabin fasiki fa ya ani shin yana hakan yana nufi kenan ya zamanto fasikin tsawon rayuwarsa har ya mutu ya koma ma Allah an lokacin da ya mutu ya koma ma Allah mutum yana iya zamantowa misali a shekarun shi na kuruce ya yi abu amma ba dole bane a ce har ya tsufa a kai ya mutu ya koma ma Allah a ko ba haka ba wallahu tabaraka ta'ala Allah Maɗaukacin sarki Wallafi na Yarmunan almuhsanati waɗanda suke kazafi wa mata kamammu thumma lam ya'tu arba'ati shuhada sannan ba su kawo shaidu hudu da za su tabbatar ba fajliduhum 80 jaljatan Allah yace a kama su a musu bulala nawa 80 80 wala taqbalu lahum shahadatan abadan Allah Maɗaukacin sarki ce, kada ku yadda ku karɓi shaidan su har abada sai Allah ya kira su ne wa ula'ika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai bi ma'ana masu saba wa Allah sai Allah ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba suka bar wannan aikin min ba'adi ma zalika bayan da suna yi wa aslahu suka nagartu suka gyara fa inna Allah ghafurur rahim Allah ubangiji ya gafarta musu kaga bi ma'ana can Allah ya ce masu wannan aikin fasikai ne sai ce sai wanda suka tuba ashe idan mutum ya tuba ya bar abu ai ba ka taba kama shi da shi kuma ka zarge shi da shi ina fata an gane wannan sahabin misali ya tuba daga abin da ya yi nadama tun da rashin communication ne su sun taso za su kare shi kuma ya ɗauka za su kashe shi abin da ya faru kenan ina fata an gane kaga ba yanda za a ce ai yanzu ya ce manzo Allah gashi gashi yayi amfani da iyayen da ya kyautata zato ne kawai shi a wajen shi aka zo aka samu abu ba haka bane shi kana sai kalman in fa in ja akun fasikun ta tabbata a gare shi har abada ya mutu a ولو فرضنا أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة أليس له توبة؟ yace da mu dauka ma wannan ayan ta sauka akan Walid ibn Uqba shin baya cikin wanda in ya suka tuba Allah yana eh, zai karbi tuban mutum bai tuba Allah ya karba har abu ya wuce mu zo kuma amma shurbuhul khamra eh shan giyan da yayi inna har ya musu sallam asuba a rikice fa hadhihi awwalan ilmuha inda Allah baraka ta'ala wannan asalin maganan dai Allah madaukakin sarki dai shi ya san hakikanin abu la takziban li sahihi muslim ba wai karyata riwayan da ta zo a cikin sahihu muslim bane fa huwa qad julida ala al-khamri an masa bulala akan shan giyan da yayi walakin hal tabata annahu shariba al-khamra awwalan aw la shin ya tabbata ya sha giyan ne da farko ko ba ko a'a hadha amrun akhar wannan wani al'amari ne daban fal walid bin uqba innan lamma kana waliyan alal kufa walid bin uqba innan yayin da ya zamanto gwamnan kufa خرج اثنان من kufa الكوفة ila عثمان بن عفان في madina mutum biyu daga wannan garin kufa nan sun fita zuwa ga Usman Ibnu Affan amirul mu'minina a wannan lokacin a Madina wa qala lahu suka ce masa ra'ayna al-walid ibn uqbata salla bina al-fajr mun ga walid dan uqbata ya mana sallan asuba wa huwa sakranun yana cikin maye qala ahaduhuma sai ɗaya yace ra'aituhu sakrana. ɗayan yace ni na ganshi a ne wa qala al shi kuma ɗayan yace a'a ra'aituhu yataqayyaqu hani dai ga yana amangiyan ne sai shaidan su da suka kai gaban sayyidina Usman sai ta bambanta qala Usmanu fa qala Usmanu sai sayyidina Usman yace eh ai mutum bai amayin ba baya amayin abu sai ya sai ya tashi ma taqayyaha illa ba'da an sharibaha wa kana aliyu hadiran sayyidina aliyu radiyallahu anhu yana halarci a wannan lokacin wa ma'ahu al bin ali akwai al ɗan aliyu ɗin, wa abdullahi ibn ja'far da abdullahi dan ja'far radiyallahu ta'ala anhum ajma'in Allah yarda da su gaba daya fa amara usmanu bi jaldil walid uqba a gabansu su sayyidina usman yayi umurni a masa bulala ثم أزله عن الكوفة سوكي شدة كوفة ولكن شكك بعض أهل العلم في شهادة ne. sai dai waɗansu malaman ilimi sun kawo shakka shakkan shaidu akan shaidan da shaidu biyun nan suka bayar la fi sihhatil ba wai wajen ingancin kissan bane a wajen ba da shaidan ta ne suka yi shakka na'am eh huwa julida kama fi sahihi muslim ba mu shakka kama yadda yazo a sahihi muslim amma sabulala haddin mashayin walakin hal kana shahidani sadiqaini am la abin tambaya anan su waɗannan shaidu sun ba da shaida a bisa gaskiya ne ko ba a bisa gaskiya bane mun san da mutanen kufa dama yan tawaye ne ga shugaba ba a naɗa musu shugaba su zauna lafiya da shi tunda waɗannan mutane biyun suka silale suka je suka bada report a wa Usman maybe dai sun je ne don dai a cire shi kamar yadda dai suka saba duk wata hanyar da za su bi sai an cire musu shugaba sai an cire shi man arada tawassu a fi hadhihi mas'ala wanda yake so ya faɗaɗa bincike akan wannan matsalan falyarji ila kitabi al-awasim min al-qawasim ya koma littafin nan mai suna al'awasim min al-qawasim bi tahqiqi muhibbiddin al-khatib wanda muhibbuddin al-khatib ya recommend nashi yayi tahqiqin sa fa innahu ta'ana fi shahadati shahidan gaskiya an soki shaidan da waɗannan shaidu biyun suka bayar wa bayyana annahuma laysa min i'tiqad ba mutane bane wanda ake karban maganar mai littafin ya bayyana ya yi kunde shaidan. shaida wa in sabata kai ko da ma ya tabbata din shi yayi abu to wannan ai ba zai zama to suka ga sayyidina Usman ba ina fata an gane ko ba zai zama to suka ga sayyidina Usman ba faqad sabata indahu annahu shariba al-khamra abinda dai sayyidina Usman yayi idan ma eh, ya tabbata a wajen shi ya sha giya din fajaladahu ya masa bulala kuma ya cire shi to me ga me ya shugaba ya dace ya dama a cikin abin da Allah ya faɗa ya masa bulala haddi bai tsai da abin nan a hukuncin Allah ba sun ma'azalahu sannan ya cire shi fa hal akfa usmanu shin abin da usman ya yayi kuskure ne da ya kai kuma a zarge shi akan wannan eh? ba wai sai da ya sha biyan ne fa ya naɗa shi ya nada shi gwamnati a'a yana gwamnan ne mu dau yana gwamnan ne ya sha ya masa bulala sannan ya cire shi amma ana cewa ya nada masa shi. to da me menene zai da ya wuce wannan waqi'u al-amri annahu lam yukhti a gaskiyan al'amari shi sayyidina Usman bai laifi ba da har ya dace a so a zarge shi da wannan har ya cancanta kuma a zubar da jininsa a halarta jininsa yanda aka masa a cikin gilla a cikin gida hal hadhihi manqabatu lahu radiyallahu bal ai wannan ma manqaba falala ce ta sayyidina Usman ya nuna e lallai ya zartar masa da hukuncin Allah kuma ya cire shi wannan ai abin yabawa ne ga shugaba ba wai abin zargi bane kuma faqad azala wajalada qaribahu ya zane dan uwanshi shi da jini kuma ya cire shi a gwamna. da kaman bai zane shi ba bai cire shi ba ce don dan uwan shi na jini ne to da me ya dace mutum yayi ai wannan ma daraja ne ya nuna na jikin shi ma ya hora shi bai isa ya taka shari'ar musulunci ya kyale shi ba walam yuhabihi bai nuna wai soyayya bai rufa rufa gare game da shi ba saboda shi dan uwan shi ne na jini wa halil walid ibn uqbatu ma'sum kai mu wuce nan ma shin walid ibn uqbatu ma'sumi ne shi annabi ne shi mala'ika ne yana daga cikin mutanen da ba sa sabo? wani hannu kan zakarna fi bidayati hadithina annana lana da isma ce a can farkon littafi idan ba ku manta ba mai littafi yace sahabai fa ba ma'asumai bane ba ma'asumai ne mun yadda masu kuskure ne masu kurakurai ne kamar kowane mutum tunda ba ma'asumai bane kamar mala'ikun Allah da annabawan Allah muka ce sahabai ba sumai bane wa kan waqa fi zaman Umar radiyallahu anhu shay'un min hadha a zamanin sayyidina Umar ma irin wannan makamancin wannan al'amarin ya faru a zamanin sayyidina Umar shine shariba ibnu maz'un al-khamra lokacin da eh, ibnu maz'un wani sahabi ya sha giya wa ta'awwala qaulallahi tabaaraka wa ta'ala sai ya kawo ya fassara yayi tawilin wata aya yace laysa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun shi a fahimtar ayan nan ne ya kai shi ga sanjiya yace babu wani laifi game da waɗanda suka yi imani da Allah suka kyautata ayyuka fi ma ta'imu ga dukkan abin da suka ci ko suka sha matukan idza mattaqau matukan suka ji tsoron Allah wa amanu suka yi imani wa amilu salihati suna aiki na kwarai sun mattaqau suka ƙara tsoron Allah wa amanu suka ƙara imani sun mattaƙa wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin shi da wannan ayan ya dogara kawai ya ta aka nuna masa to kai kuskuren fahimtar fa bayyana lahu umar as sayyidina umar ya bayyana masa abinda ke daidai na fassarar aya cire shi daga mukamin da ya bashi. فهؤلاء هم ولاة Usman. waɗannan dai mutum biyar ɗinnan. nan sune gwamnonin Usman Alwahidu wahid alladhi yumkinu an yut'ana fihi huwa al ibn umm. cikin waɗannan mutum biyar din ma in akwai ma wanda wai za a ma to shi sayyidina Usman a zarge shi ma cikin biyar din da ake zargin ya nada yan uwansa to ma wannan ne wannan ne walaysa fihi mat'alun ala Usmana shi ya dace a zarga ba wai sayyidina Usman bane ina fata an gane ko na'am wanda ya dace a zarga wanda ya shagen ba wai wanda ya naɗa shi ba kadan wa in kana hunaka mat'anun fa huwa ala al bin uqbati nafsihi in dai har akwai suka to ga shi wanda ya sha jiyan ne misali ya dace a zarga ba sai na Usman ba to wannan shine game da waɗannan mutane biyar din nan da ake keke ku ce ya naɗa ƴan uwansa na jini mu je zargi na biyu al-ma'akhadhu sani zargi na biyu a shine nafyu abi zarrin ila rabaza wai ya kori abu zarrin ko daga madina ya tura shi for exile ya tura shi ya fidda shi can ya koma rabaza rabaza ɗin nan yana nan tsakanin makka da madina gari ne tsakanin makka da madina abu zarrin nan ya koma abinda ya faru kuma a riwayatul in inda tabari riwayar wannan kissan da ta zo wajen Imam Tabari wa ghairihi min riwayati Sayf ibn Umar daga riwayar Sayf dan Umar ne cewa anna Muawiya waqa'a bainahu wa bain Abi Dharr kalamun akwai cece ce na magana da ya shiga tsakanin Abi Dharr da Muawiya dan ah, eh, da Muawiya ibn Abi Sufyan ina fata an gane fa arsala ila usmana sai muawiya ya aika wa sayyidina usman anna aba zarrin kad afsada nasa alaina cewa abu zarrin fa ya bata mutane ya bata mu a wajen mutane فقال له عثمان سي سيدنا عثمان يتي مسا أرسله أيكو turo mun shi, في معاوية ينا غوفنو suka samu wannan abin nan rashin jituwa da abu zarri shine sayyidina abun nan muawiya sai ya rubuta ma sayyidina usman wasiqa a matsayin shi na gwamna yace abu zarrin fa ya bata mutane ga kanmu fa arsalahu muawiya ila usman sai muawiya yace sai sayyidina usman yace aiko mun shi sai ya tura shi muawiya ya tura shi zuwa ga usman bahu Usmanu sai sai dina Usman bi ma'ana ya yi Allah waje da abinda da ya yi sun makaraja ilar raba zafi sai ya fita zuwa ga wannan garin arraba can ƙauye ya bar madina hadhihi riwayatu sayfi ibn umar wannan riwaya da ta zo a wannan eh, kisar riwaya ce ta sayfu dan umar ولقد ذكرنا من قبل na لدينا رواية ta a sahiha ko? A can baya ma da yake dama a cikin riwayoyin tarihi akwai riwayoyi biyu na karya da na da na gaskiya ya ce allafi na balu ha akwai wanda za mu karɓa akwai wanda ba za mu karɓa ba to bari mu ji wa huna ma akrajahul Bukhariyu fi sahihi sahihihi fi hadithul mas'ala ga da bukhari ya ruwaito kisan a cikin hadisin shi ingantacce game da wannan matsala yace an zaid ibn wahab qala zaid dan wahab Allah uban yadda da shi qala yace marartu bin rabaza wata rana ina tafiya hai na wuce garin rabaza kauyen rabaza can fa ana bi abi dharr sai kawai hai naga abu dharr a garin kuntu sai nace ah ma ka hadal almanzil wani me ya kawo ka kuma ka kaura ka dawo nan kala sai abu dharr yace masa kuntu bisham wallahi da dai ina can sham kasar sham siriya kenan faktalaftu ana wa muawiyatu sai sabanin fahimta ta shiga tsakanina da muawiya game da wannan ayar wallazina yakmizuna adh-dhahaba wal fidda waɗanda suke taskance suke taskance wato zinari da azurfa suke ajiye su kawai tara su faƙala mu'awiyatu sai mu'awiya ya ce wannan ayar nazalat fi ahalin kitabi ne wannan ayar ta sauka a akan ahalin kitabi yahudawa da nasara wa kuntu sai ni nace ana nazalat fina wa fihim E, ta sauka a kansu ta hada hadda mu musulmi waɗanda suke tara gold da silver suna ajiye su a matsayin kamar yadda mutum yake ajiye kuɗi ko a banki kuɗi a banki to kaga in kana da kuɗi a banki misali kai lissafin su ka shirya musu zakka ai shi kenan kuɗinka su ci gaba da zama to shi a ra'ayin shi mu'azu abu zarrin duk wanda ya mallaki gold zinari da azurfa ko da ya cire musu zakka ajiye waɗannan ɗin da ya je yana ajiye da su a account to ya taskance zinari da azurfa da shi ayan take bai kamata ma ya ajiye su ba ya kamata duk ya rarraba su ko da ya fitar musu da zakka bai isa ba particularly zinari da ne da azurfa shi a yanda ya fahimci wannan aya an hana ka aje suka taskance su a banki shi ko ya ce ah, ai in ka cire musu zakka shi kenan haƙƙin Allah da ya hau kansu ka cire shi kenan sauran su gaba da zama to wa kana baini wa bainahu fi zalika to wannan saɓanin fahimta da ta afku tsakanina da mu'awiya kenan فكتب إلى عثمان يشكوني سيربط وعثمان yana kai ƙara ya kai ƙara na gun sayidina Usman domin mutane sun rikice waɗansu an nuna musu ba yadda za a yi su aje gold and silver wato zinari da azurfa ba yadda za a yi su ajiye kawai dole su cire mutane suka ce mu'awiya gwamna mun fa cire zakansu shi kuma malam mai fata ya ce dole sai ba a yadda dai ku ajiye shi ba fa kataba ila usman yashkuni anni atakallamu fi hadhihi almasail sai muawiya ya rubuta wa sayyidina usman cewa wannan mas'alan da nake yawan magana akan ta fa wa nasa fa ina eh, ina kaman harzuka mutane fa kataba ilayya usman an iqdimi almadina madina sai sai dina Usman ya rubuta mun takarda direct zuwa gari ne ce in zo Madina yana so ya gani ba wai Muawiyan bane ya tura shi wajen Usman kamar yadda wancan riwayan ta faɗa wanda ba ta ba ingantacciyan bane kun ga wancan din take ka turo mun shi sai Muawiya ya tura shi zuwa Usman to amma wannan sahihiyar da ya rubuta complaint shi Muawiya sai saidina Usman sai ya rubuta wa shi din Abi Zarri din kai tsaye yace yana son ya ganshi kamar shine mufti na mutane kenan malami mai bada fatawa shi kuma Muawiya mai mulki haka abun ya kai yace kadimtu ha sai na je Madina kasura alayya nasu sai mutanen madina suka yawaita a kaina akan lalle na yi kuskure hatta annahum lam yarawni qabla hatta ka annahum lam yi ta zuwa wajena suka yi ta magana a kaina kaman ba su taba gani na ba Usman mutane dai suna yawan zuwa wajena suna yawan magana a kaina suna yawan magana a kaina kaman ba su taba gani waɗannan su zo kai wannan ne ya bada wannan fata wannan ne ya bada fata kaman ba su sanni ba ba su taɓa gani na ba to ni irin wannan yawan zuwan mutane din a zo a zo ina yake ai wani ne mu je mu kaza kaza to yake wannan abun ne ya daman fa zakartu zalika li usman sai na ambata na fada wa usman nace kai ni ina gamuwa da prejo da mutane sun dame ni da yawan zuwa a zo a ganshi shi ya bada fatan na, shi ya kaza shi ya kaza to irin wannan abun sai ya dame shi a cikin gari sai ya yi complain wa sayyidina usman ya kai kara cewa kai zaman akwai matsi mutane suna damun shi to faƙala usman sai usman ya ce to ina baka shawara in shi ita ta na haita fa kunta qariban in kaga dama to in an in akwai inda kaga zaka koma da zama maimako ka rabu da kace nace mutanen ka to dai kusa dai da madina fa zaka allazi anzalani hadha almanzil wannan shi yasa na zabi nan arrabaza ya zaman to inda na bar madina na danan na zauna saboda yawan cece kucin mutane walau ammaru alayya habashiyan yace kuma wallahi ko da bakin bawa bakin fata aka shugabantar mu a inda nake din nan la sami'tu a ta'atu ina mai biyayya da da'a a gare shi babu ja ya faɗa mun wancan to kaga a ce fa Usman ibn Affan lam yaqur aba zarrin ila rabata ba Saidina usman bane ya kori abu zarrin zuwa ga rabata walam yursilhu muawiyatu muhanan min sham ila madina ba muawiya bane ya tura shi ya tura shi ya fidda shi koma madina saboda wulakanta shi khalifa ne ya rubuta masa takarda ya zo ya ji menene wa kullu hadha min al-kadhib alaihim duk wancan riwaya tana kararrai ne kawai a gare su فهذه قصة أبي ذر عند البخاري قصة أبو ذر إلا قد تقرر أجتين صحيح البخاري بل قد ورد أنه لما خرج إلى الربضة kai a wata kissar malabari ya zo cewa yayin da ya fita ya koma arrabaza wancan garin kala sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu shi Abu Dharr yace na taɓa jin manzo Allah ya ce idza balagal bina'u sal'an fakhruj منها idan jini ya kai matuka ya kai matuka to ka fita daga wato eh ka fita daga jinin imana kamar yana faɗawa abu zarrin kenan idan al'amura eh, aka samu ci gaba ci gaba ah, komai ya zama to normal to ka fita ma daga wannan wajen yana ba shi shawara fa huwa amrun minan nabi kaga manzo Allah ya taɓa umurtan shi ma idan balagal bina usal an kaman karin magana ne idan gini ya kai gini to ka fita daga ginin ka koma wani gu a waruya an nabi sallallahu kuma an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wata rana ya ce rahimallahu aba zarrin Allah Ka yi rahama ga abu zarri kamar manzo Allah ce kan Allah sarki ina tausaya ma abu zarri yamshi wahadahu akwai ranan da zai rika tafiya shi kadai abunsa wa yamutu wahadahu ya mutu shi kadai wa yub'athu yawmal qiyamati wahadahu ata da shi gobe kiyama shi kadai radiyallahu anhu arbahu Allah ubangi yarda da shi to kaga wannan duka abinda da manzo Allah yake eh, hakashin masa ne kawai shine abun ya faru amma babu wani abin da wai sai dina Usman ne ya kore shi ya fidda shi ya hana shi zaman Madina magana mai kaman wannan ma ba su taso ba game da Abu Zarrin kenan hakikanin abinda ya faru ka Abu Zarrin da ake zargin Sayyidina Usman da shi wanda har aka ga jinin shi ya halatta aka zubar da shi al-ma'akhadhu thalith zargi na uku inda ake zargi ifa'u Marwan ibn al-Hakam khumusa Ifriqiya ko wai ya bawa marwanu dan hakan humusin afirka gaba daya humusin afirka lam yathbut wannan bai taba tabbata cewa anna usmana fa'ala haza usman ba ba taba samun inda sayyidina usman ya yayi wannan ba walau kana fa'ala idan har ma mu dauka yayi hakan ma to fa innal maqsuda huwa khumusul khumus wato humusin da ake ba ma khalifa shi ya ƙara ma wancan ina fata ina fata an gane ko yawa tunda shi ne ya damka masa yakin afirka gaba ɗaya kuma mun san ana duk abin da aka samu na ganima 115 ana kai ma waye khalifa wa alamu anna ma ghanimtum min anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lil ah, qurba wal yatama wal masakin akwai na Allah cikin kifin nan za a cire na Allah za a cire na khalifa za a cire na fakire da menene ko uh, over five nan duk wanda suka je yaƙi za a raba mu. to sayyidina Usman cikin humus din ya dauko nashi ya bashi da me matsala anan yace wa zalika anna al-ghanimata yanda abun ya faru ma in ma da ya faru din ita ganima ka'idanta a musulunce tukfamu ana raba ta ne hamsata akhmasin ko gida biyar arba'atun fiha lil mujahidin kashi hudu cikin biyar din nan na mujahidun wanda suka ce jihadi su za a rarrabawa wa khumus daya bisa biyar din nan kuma yuksamu ila khamsati akhmasin shi din kuma za a ƙara raba ki gida biyar tunda Allah ce fa inna lillahi khumsahu wa li rasulihi wa li dhil qurba wal yatama wal masakin so one one over five thing sai a sai a raba shi gida biyar kuma kama zakar Allah fi kitabihi al-aziz kama inda Allah madaukakin sarki ya ambata a littafin shi yace wa alamu ku sani ku musulmi anna ma ghanimtum min shay'in duk wata ganima da kuka samu komai yawanta komai karancinta fa anna lillahi khumsahu Allah yana da biyar bisa daya bisa biyar din ganima wato bi ma'ana kashi ɗaya bisa biyar din za a raba shi shi ma so nawa so biyar to sai a cire lillahi a cire na Allah wali ɗaya kenan ko wali rasuli a cirewa manzon Allah daya yanzu babu manzon Allah kaga wanda ya tsare matsayin manzon Allah shi ake bawa khalifa kenan na manzon Allah sai wali zil qurba sai dangin wannan dangin manzon Allah ɗan uwan shi na jini tunda yanzu sai a bawa kuma dangin wannan kenan ko khalifa nawa kenan uku ko wali yatama wal masakin wa ibn duk aka taltala Fasaha mullahi wa rasulihi huwa lil imam rabon Allah din nan idan aka cire na Allah dama ai a hannun eh, shi khalifa ko manzo Allah zai tsaya ko public abin nan ko ko public interest za a ba in za a yi aiki za a yi aiki na gari gaba na al'umma gabaɗaya. daya to kaga na Allah da na manzonsa din nan gaba ɗaya dama khalifa ake bawa sai ya ba'uhu haitu sha'a ko ya raba shi kamar yadda ya ga dama zai raba shi yadda ya ga dama wallazi zakaruhu abinda suke zargi sai Usman da shi huwa anna usmana wa ada marwana sai sayyidina usman alkawari yayi ma marwan babban kwamandan afirka yaki na afirka kenan idza fataha ifriqiya yace har idan ka bude afirka ka ci nasara kan yaƙe yaƙe na afirka fa innahu sayahabuhu khumus ifriqiya alkhas bihi zai dashi one five din duk abinda aka samu a afirka wanda shi nashi ne yake banta da haƙƙinsa shi zai bashi وقد مر في فتح إفريقيا أنه إنما جعله مكافأة شيابا يا كارا مشي مروان ناشني don ya ƙarfafa shi ya yi motivating nashi wajen tsayawa tsaiwan daka ya yaƙi afirka ɗin ya shigar da musulunci don sakanta masa ne zai yi li abdullahi bin abi sarfi inna ma ja'ala mukafa'atan li abdullah ibn abi sarh idza fataha ifritiya nan ne ko yawa dama can ya sanya shi kamar wani sakayya ne ga eh, abdullah ibn abi sarh idan ya yaki afritiya sai shi marwan shi kuma ya ya abin ya aka nada shi shi kuma har ya karbi wannan din don kai jihadi fi sabilillah an baka sakamako an maka wani alƙawari an baka baya nuna baka bata ikhlasin ba kai don Allah ba domin jihadi ai fi sabilillah amma duk da cewa fi sabil ɗaukaka kalban Allah ne shi Allah da kansa yake a bada ganima a raba musu ganima kaga abu ne wanda zai motivating in mutum ya karfafa shi wannan baya bata eh, ladan mutum inda ladan ke bashi ya zaman kawai kana yaki don ganiman ne ba wai don musulunci ya ɗaukaka ba ko kuma fitowa da kai daga gida don jihadin ka fita ne don ganiman ne a zuciyarka shine priority ka sama da jihadin shine ba a so amma ka fito cewa jihadin ne ɗaukaka kalman Allah ne shine gaba shine a zuciyarka abinda ya biyo baya kuma na wani tukuici da shi Allah ne ya muku wannan daban ne المأخذ الرابع زرجينا هدو إحراق المصاحف sun zargi sai na usman ya tara ne ya ƙona. to ga tsare inda take kadima huzaifa ibnu al yaman huzaifa sahabin nan mai albarka ibnu al yaman wata rana sai yazo ala usman yazo jin sayyidina usman Allah yarda da shi a matsayin sayyidina usman na khalifa Huzaifa ibnu al Yaman ne akhbarahu ya labarta wa sayyidina Usman cewa annan nasa qad iftarafu iftaraku fil Qur'an mutane fa kansu ya rarraba game da alqur'ani kan mutane fa ya rarraba واختلفوا ikhtilafan shadidan. kuma saɓani da ya shiga tsakaninsu game da ƙur'ani saɓani ne fa mai tsananin gaske Wannan suna ce ƙira'a da warshi tafi wannan su ce mu da harshen mu yafi wancan ƙur'ani da ya sauka da harshen mu yafi irin wannan da na ga muku ƙira'o'i bakwai ɗin su warshi da su hafsu da su ƙalun da su abin nan to ko yana domin ya sauka gurgudun dalit irin bambancin dan kalmomi na su larabawan gaba daya kamar yadda na ga muku wani sa'i waɗansu kalmomi su sauka misali da irin hausan katsinawa wani sa'i ya sauka da irin hausan mutanen Zariya zazzau wani sa'i ya sauka da irin abunan kalmomin zamfarawa duk irin clan ɗin larabawan Qur'ani idan ya tashi ya manzo Allah sallallahu ya karanta su da wannan yanda waɗannan za su gane za su gane to shi kenan sai waɗannan suka yi ta alfahari da namu yafi wancan da namu yafi wancan da namu yafi sai wannan Huzaifatu bin Yaman ya hango cewa fa abun zai zamanto hatsari lalle idan khalifa bai takulin din shi bai jawa abun linzami tun yanzu ba shi yazo ya faɗa hatta innahu yukhsha alaihim min al-kufri bil Qur'an har fa ana jin tsoro kar waɗansu su bijire makaranta ma ƙur'anin da wani dalit na waɗansu fatalaba min usman ya zo ya roƙi sayidina usman ya nema daga gare shi an yajma nasa don allah ya yi ƙoƙari a matsayin shi na khalifa amirul mu'minin an yajma nasa ala qira'atin wahidatin ya haɗa mutane gaba ɗaya akan ƙira'a guda nawa guda ɗaya kawai وأن يجمع القرآن مرة ثانية يساك كما حد قرآن نبي فأمر عثمان إيه سيدنا عثمان يا أمني بجمع القرآن مرة ثانية أجي أتار قرآن كما نبي aka tara shi aka tara shi ya rubuta aka tara shi ikenan wa amara bi ihraqi ma qala fahu da ya fidda copy ya fidda copy din wanda kawai yake karatu a harshen ƙuraishawa a real kira'an ƙuraishawa kamar yanzu idan ana rubuta hausa littattafan hausa da hausan wani da hausan wani abin nan kano ko hausan kano da shi ake rubutu to kawai saboda tsoron abin nan din rarrabuwan su su sai ki duk a kawo tafis din sai ya rubuta da harshen ƙuraishawa din kawai gaba ɗaya sai ya haɗa su a kai ya rarraba kofis kawai ya rarraba ya rarraba sauran duka ya ajiye waɗansu sai ya haɗa su duka ya ƙona saboda maslaha kar kuma a ajiye su waɗansu zo su ɗaɗɗauka su su je kuma suna cewa su da wannan za su sai haɗa kan al'ummar musulmi akan qira'a ɗaya wal masahif allati ahraqaha Usmanu fiha a min mansukh tilawa Qur'anan da ya ƙona din akwai wanda dama an yi nafsin waɗansu ayoyin abrogating din an shafe su dama wa qad afqahu ba'd sahaba wa sahabai sai suka basu a nasu littattafan tunda akwai masu rubuta wahayin da yawa da yawa to akwai wata ayan da ta sauka ta shafe waɗansu aka yi samu nasu amma waɗansu sun bar waɗannan nasu ɗin irin su wa shaykhu wa shaykhatu idza zanaya fajliduhum albatta inna duka suna nan a ciki duk wanda yake an shafe an shafe shi kai hey sayyidina usman ya bar su a clean copy guda ɗaya Wafiha. sannan kuma a cikin lita waɗannan kofis na alkur'ani ɗin akwai jerin surori jerin surori yadda aka jero su saɓani yadda jibrilu ya sauka-sauka na ƙarshe ya jera akwai jerin surori ala ghairi tartibi alladhi fil urdati al akhira allati aradaha jibrilu ala nabi duk surorin suna nan amma yadda aka jera wanne sura ne daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan yanda final sauka na ƙarshe da jibrilu ya zo ya karatun ƙur'anin da manzon Allah wanda shine na ƙarshe dama daga sura sai sura to waɗancan ɗin a a ba su da wannan jerin surorin surorin haka amma ba a bisa jeri na ƙarshe ba waɗansu ɗin to duk sayidina Usman sai ya taro ɗan duk ya jera su a yanda jibrilu ya karanta wa manzo Allah manzo Allah ya karanta masa a haɗuwarsu na ƙarshe a ramadan in ba ku manta ba wa fil ma ba'd al masahih aw wadan akwai tafsiratu li sahaba akwai wadan fassarori da wadan sahabai suka yi na ma wadan su ayoyi lidhalika amara usman bi ihraj tilka al masahih shi sa sayyidina usman ya yi umarni duk a kona waɗannan kofis eh, ɗin wa katabal mushaf wahida ya karanta mushaf guda ɗaya wa fihi da ƙira'o'i walam yalghi qira'ati sabitati an nabi bai hana bai shafi dukkan ƙira'o'in da manzo Allah ya karanta Qur'anin da su ba suna nan yawa kawai yanzu wannan yanzu karanta yace wadduha wal layli idza saja wannan yace wadduha wal layli idza saje ne bambanci a yawa to yanda manzo Allah ya karanta bai canja abin nan ba amma arrangin nasu yanda sura take bin wata da abun da da sahabai suka dan kara na tafsirai da su comment duk ya cire ban tsantsa a harshen Quraisha da kuma inda manzon Allah sallallahu ya akunna ina fata wa qala ba'd ahli ilmi waɗansu malaman ilimi suka ce bal taraka harfan wahidan sakat sayyidina Usman ya bar harafi ɗaya ne kawai wa huwa ma kana ala lisani quraish yanda fiyo larabci fiyo na ƙuraishawa suka karanta shi domin shi ne harfin da ya fi da shi ne manzo Allah ya fito daga harkin ƙuraisha da shi ya karanta ne قال ابن العربي رحمه الله عن جمع القرآن وإهراته بقية المصاحف ga abinda ibn arabi ya faɗa game da tara alkur'ani da aka yi da kuma ƙona sauran kofis din yace tilka hasanat menene uzma wato wannan yana daga cikin manya-manyan ayyuka mafi kyawu masu girma da sayyidina Usman ya yi? wa khaflatuhu kubra da wato merit mai girma wato daraja mai girma da ya samu fa innahu hasama al-khilafa wallahi ya yanke sabanin da da inda baya nan ya mutu ya biyo baya da an samu matsala da kowa yanzu yana nan da nashi qur'ani wa hafiza Allahu al-qur'ana ala yadai kuma inda Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yace babu shakka kiyaye shi din yana daga cikin gudunmawan da sayyidina Usman ya bayar yana daga cikin kiyaye alqur'anin da Allah ya faɗa din fa hadhihi manqabatun wannan wato abin yabo ne kwarai da gaske Usman ja'aluha min masawihi su yan da zaune tsaye sun sanya wannan din wato cikin munanan halayensa ko munanan ayyukansa wa masalibihi da kuma abubuwan da suke zargin shi suke zagin shi da shi wa arbahu radiyallahu anhu wa ardahu Allah yarda da shi shine yace wa man yakuza fa min murrin maridin yajid murran bihi al-ma'a sai yayi waka shi wannan ibn arabi yace wanda dama can bakin shi ɗaci ne bakin shi ɗaci ne da shi to ko zuma ka zuba wa bakin a ɗacin zai ji shi shine karin magana wa man yako za fanin murrin maridin yajid murran bihi al zulala wanda dama bakin shi can kusa bai da wani test sai na ɗaci to ko ruwa mai zaƙi ka zuba masa a bakin a ɗacin zai ji bi ma'ana dama masharranci duk wani abu mai kyau a menene yake kallon shi a sharri yake kallon shi ina fata an gane ko to wannan shine sai na karshe da za mu dan tsaya shine al-ma'akhadhu sadisu az-ziyadatu fi hima inda suka ce ya ƙara girman shinge sama da inda manzo Allah ya mutu ya bari inda ake fencing in dabbobin zakka ina fata an gane kun san su ana musu shinge a kiwata su a faɗaɗa musu daji a kiwata su saboda sunan zakka ne ba a barin su su rika gwamutsuwa da dabbobi na waɗansu saboda eh, dabbobi ne na amana na zakka ake kawo baitul mal saboda haka su ana musu irin wannan abin da ake kokari a faɗa wajen kiwo din nan na'am wanne aka tsallake al-ma'khadh al-khamis ko oh haka ne tabbas zargi na biyar ko zargi na biyar da suka ce baraba ibn mas'ud hatta fataqa an am'a'ahu wai yayi wa abdullahi ibn mas'ud dukan da hare sai da hanjinsa suka fito wa baraba ammar ibn yasir hatta kasara adla'ahu Waya ya biji ammaru dan yasir shi usman sai da ya karya haƙarƙarinsa wa hadha kazibun kawai a takaice kenan wannan baka ƙarya ce baka kirin walau fataka ra'a ibn mas'ud ma ata ai mutumin da aka ce ya da ke shi da hanji suka fito kan suka zubo kan ai da bai rayu ba ina fata an gane aka ya rayu fama fataka ma ibn wala kasara abla'a am bai bige wannan sai da hanjin shi suka tsinke suka fito ba bai daki wannan ba sai da dukan da ya karya masa karya ne kawai inshon nan ya tsaya babu ma wani ta'aliki to sai nan kuma inda aka ce shi sai dina Usman yana da inda yake kiwon dabbobinsa na musamman ya musu kan shi inda suke kiwo qala innamal hima hima Allah wa rasul suka ce ai manzo Allah yace ai duk wanda zai kebance wani gu sai dai ya keɓance shi na Allah da na manzonsa wajen kula da dabbobin zakka da na manzo kana hutar suna kima manzo Allah shi kanshi yana da nashi inda ya keɓance na dabbobinsa wa innama wa kana kuma yace innamal hima duk mai tsare waje karya tsare waje irin a mutum ya samu ma keken daji ya ya katangance ce dabbobinsa ne kawai za su yi kiwo a cikin banda dabbobin waɗansu sai na zakka ne kawai za a yi wa haka dabbobi da aka kawo da sunan zakka haƙƙin Allah wanda saboda kaddu su rika mixing da dabbobin jama'a a rasa wata ta gudu ta shiga can a ci amana a ci amana wa qad umar himan li iblihi sayyidina umar shi ma yayi sa tunda aka ce na Allah da manzonsa to khalifan manzon Allah din ai shi ma kenan yana da radiya ke bance nashi dabbobin shugaban shugaban ku ne amir din ku ne anan kawai ya sebe nashi kar haƙƙin na wani game da wajen cuɗanya da gwamatsuwa haka dabbobin waɗansu talaka su shiga nashi kaga wani bai isa ya ce ya amir dabbobi na sun shiga naka ko menene haka ya yi haka saboda kar na wani ya shigo ya ci haram kar kuma nashi ya shiga na wasu domin shi shugaba a mu'amala da shi daban ne wa kad umar iman li iblis sadaqa sayyidina umar ya sanya wato shinge na raƙuman sadaka da ake kawo na zakka wa waba lahum ardan khasatan kuma ya keɓance musu daji na musamman kebantacce la yar'a fiha illa iblis sadaqa an sa doka babu dabbobi da raƙuman wasu da suke kewa a wannan wajen sai waɗannan raƙuma na zakka da aka kawo na haƙƙin Allah hatta tasmana wa yastafida da an-nas kuma an keɓance ana keɓance musu daji ne domin su yi kiba su yi kiba su yi kiba sosai idan aka zo rarraba mutane a rarraba musu dabbobi masu lafiya domin haƙƙin Allah ne falamma ja Usman wa kasurat sadaka, shi sayyidina Usman da ya zo, zakkan dabbobin suka yawa saboda an samu faɗaɗuwa na daula har an shigo Afirka ashe dole kuma Eh, dabbobin su fi na zamanin su saidina Umar yawa su fi na su Abubakar su fi na zamanin manzon Allah saboda a lokacin musuluncin bai faɗaɗa irin na zamanin saidina Usman har Azerbaijan har su Afghanistan har Afirka an shiga ashe dole dabbobin da za a kawo rika kawa na zakka din nan wa khalifa dole wajen shingen su din ya fi ya faɗaɗa wa wasa a hadal hima kai ya faɗaɗa shi sama da yadda yake a zamanin manzon Allah da kuma zamanin shaidin abakar da umar shi ne ya zamanto magana manzo Allah ya bar abu nan shi ya zo ya ƙara to dabbobi a sa su ina fanakamu alaihi suka yi ta zargi zargin shi akan wannan hatta kila lau har aka ce masa ara'aita ma hamaita min alhima shin su aka zo aka same shi cikin maganganun da suka faɗa masa wannan ƙarin da kai na kashin gedin nan Allahu azina naka am alallahi taftari ko ce Allah ne maka izini ko kirkiran karya kai ka dangantawa wa Allah kai ka ke ka haddin shi ka ƙara yayin da manzo Allah ya bar shi kai ka ƙara wannan da umurnin Allah ko kuma katsalandan irin naka sun faɗa masa wannan fa'ido da ido Usman فقال عثمان سيدنا عثمان يتي inna umara hamal hima qabli bi ibli sadaka sai da umar yayi wannan shingen kafin ni kafin ni unzo amma na raquman sadaka falamma wulitu zadat iblis sadaka yayin ni yayin ni da nazo na karbi ragaman mulki sai raquman sadakan suka karu fa zittu fil hima sai na kara fada musu shinge fa hal hada ma akhadhu shi wannan abun zargi ne kuma ina fata an gane ko to anan za mu tsaya da izinin Allah mun karanta tuhuma ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ko in Allah ya raya mu muka dawo sati mai zuwa za mu karanta tuhuma ta bakwai Kika sallah da yake in yayi tafiya baya kasar wai kika cikawa ki? shi kuma za a ji dalili Amina يا رب yau